duk raɗa bai ta fito da wani ɗan haske a ciki tabbas sai kin ga abin ya faru sanda ake wa shi shugaban ƙasa jonathan fira na 'yan jaridu ne ya ce aka tambaya aka ce za ka cire a tayar da sai ta ai shi yana da dama da ikon cire ko ma waye ya naɗa wannan wani irin magana ne saboda Allah to kuma lokaci ya zo da aka ce za su ɗaga zaɓe zuwa sati shida suka ce a'a tabbas lokaci ya yi kuma suka ɗaga wannan zaɓe sannan yanzu ana raɗe raɗin cewa tun da jega zai sauka a watan shida zai tafi hutu ga doka kenan waya Allah zai tafi hutu watanni kafin sai suka ɗauki wannan dama suna neman su amfani da wannan dama su cire shi ganin haka da aka je aka yi ta kururuwa ana ta yi kuwa a duniya amma sun ce a'a to ki sa idanu ki gani sai kin ce hilai an saci ganin mahaukaciya eh kuma in ba a ɗaga ba wani dama ne 'yan najeriya za su samu da haka yanzu to me 'yan najeriya za su sa rangani kenan tun da kai kayi hasashen cewa biri ya yi kama da mutum to jimai 'yan najeriya wajibi ne su tabbatar da cewa sun kare haƙinsu su dubi kasashen duniya wanda suka fito suka yi cama gwamnatocinsu wanda suka zalunce su suka ci amanan ƙasa suka tsaya tsayin daka suka fita akan titi suka ce ba su yarda ba sun ki ana ha maza ha mata suka canja wannan gwamnatin da ikonsu ba da karfin siya ba kuma a najeriya an kusa haka domin a lokacin da aka yi subsidy aka cire tallafin mai mun ga 'yan najeriya sun fito sun ce a'a to wannan dama ce ma in aka hana 'yan najeriya damar su su fito su ce a'a cikin ladabi cikin biyayya cikin kuma rashin tashin hankali su fito su ki su tsayar da gwamnati cak su ce a ba su damar su saboda dama ne ta samu na su yi zaɓe kuma kada a ci amanan ƙasa kada a kaucewa kundin tsarin mulki a kan doka da oda da ake a Najeriya wajibi ne a yi zaɓe lokacin da ya kamata a yi zaɓe bai kamata ba a ce ba za a yi zaɓe ba kuma tilas ne wajibi ne kowane ɗan Najeriya tabbatar da cewa wannan haƙƙi ne nashi na tilas ya sauke ya yi zaɓen nan kuma ya nemi yin zaɓen nan cikin lumana ba da tashin hankali ba. me yasa galibi ne akan yi sake ko kuma in ce gwamnatoci sukan yi sake idan abubuwa suka fara faruwa? Misali, an daɗe ana karkashe mutane. Me yasa sai yanzu ne gwamnatin Najeriya ta nuna kamar da gaske take na yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram? Su 'yan Boko Haram ɗin kala nawa ne? Don saboda shi kan shugaban ƙasa Jonathan ya fito ya ga duniya cewa yana da Boko Haram a gwamnatinsa yana da Boko Haram a ministocinsa wasu ma sun daka tsalle wuri guda sun ce gwamnati ma na jonathan din ke da boko haram hmm. to saboda haka aka shiga rudu da rudani aka rasa tantancewa tsakanin zare da abawa har abubuwan nan suka tabarbare suka shiga cikin siyasa aka ta hayaniya har aka ɓace ɗaya kenan na biyu wasu na ganin cewa tunda siyasa ce ta shiga cikin al'amarin nan babu shakka tunda siyasa ta shiga cikin al'amarin dama ta kwace wa gwamnati ko kuma mutane da wanda suka san al'amari na tsaron ƙasa da wanda ba su sani ba duk sun shiga wannan al'amari sun dagula lissafi da tafiya saboda haka 'yan siyasa sun samu daman yadda za su rikita ƙasa domin su ci gaba da mulki to sai ta kawo ga harshashen wayannan mutane cewa ba za a yi komai akan 'yan boko haram ba da tsaron ƙasar najeriya har sai lokacin zaɓe ya zo sai a tashi a yi tsaye ana kazar-kazar kamar ana yi domin a sake samun damar za a koma saboda a nuna cewa e lallai ilayya an yi kokarin murkushe 'yan boko haram wanda muke gani yanzu to kin ji dalilai kenan guda biyu wanda ake hasashe wanda suke ƙasa wanda duk inda kai nazari sai ka duba ɗaya ko ɗayan a halin da muke tafe To wannan mataki da kace na barin cewa sai an kusa da zaɓe a nuna wa jama'a cewa da gaske ake su kuma mutane sai su yarda da haka? Eh to, wanda suke ganin kamar da gaske ake ai suna gani kuma ma tun da abin nan ya kai ga siyasa ne har zaɓe ya zo ya taɓarɓare har ɗan arewa ya tafi London Cartam House ya ce zaɓen nan bai kamata a yi ba a ɗaga shi kamar wasa sannan kuma aka ɗaga wannan zaɓe aikin san kowa biri ya kama da mutum ɗaya kenan na biyu kuma idan ma gwamnatin nan da gaske take in ma ba da gaske take ba ganin kamar janar buhari ya ɗauko hanyar cin zaɓe kuma babu shakka irin na mutane za su zauna su ba su kunya bayan sun ci zaɓe shi yasa yanzu suka tashi ko ya Allah za a sa gwamnatin nan ta kubuta a hannunsu tunda Allah ke ba da mulki in ya ba wanda ya so sai su nuna ai su suka fara murkushe 'yan boko haram sauran karasawa kawai aka yi to akwai dalilai irin wayannan da dama a ƙasa wanda muke kallon su da idan basira muna musu fassara to amma kuma duk yanda gwamnati ta yi ta gaza gazawanta ya kai gazawa gwiwanta ya yi ƙasa sosai a duk yanda kike tunani sannan gwamnatin ta yi ƙaurin suna akan musamman ma akan maganar tsaro ko a yanzu ma da take kaman tana yi nawa suka fashe a kano bam nawa suka fashe a yobe bam nawa suka fashe a jos saboda haka akwai lauje cikin naɗi ko ma yanzu ɗin da aka nuna kaman da gasken ake